Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. cikin wannan shirin zamu ji inda kwana a yaƙi da aka fara gadan-gadan tsakanin dakarun turkiya da kuma kurdawan arewacin syria za mu ji wani shugaban ƙasa mai ci da ya lashe lambar yabo na zaman lafiya na nobel kenan za kuma mu shiga najeriya da jamhuriyar Nijar, saboda haka sai ayi sauraro lafiya Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga ƙasar syria za mu ɗauko wannan shiri kasancewa yanzu haka yaƙi ake fafatawa gadan-gadan tun bayan kai hare-haren da dakarun Turkiya suka ƙaddamar a arewacin syria da sunan za su share kurdawa 'yan tawaye da shugaban Turkiya ke zargi cewa 'yan ta'adda ne. ya zuwa yammacin juma'an nan dai mazauna arewacin siriya sai rigirgen gujewa yankin ake ta yi saboda rugugin bama-bamai wanda a ƙididdigan ma'aikatar tsaron turkiyya mutane aƙalla biyu suka aike da su lahira a rana ta uku da fara wannan yaƙi duk da kushe hare-haren da manyan ƙasashen duniya ke ta yi shugaban turkiya recep tayyip erdogan na cewa babu wanda ya isa ya hana shi abin da suka fara ita amurka har cewa take yi za ta dama lissafin tattalin arzikin kasar Turkiyya saboda kaddamar da wannan hari a arewacin siriya kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da usman ibrahim tinau ya haɗa mana babban sakatare na ƙungiyar tsaro ta nato jean stoltenberg ya bayyana damuwa matuka game da hare-haren inda yake fatan Turkiyya ba za ta wuce makaɗi da rawa ba james stoltenberg ya bayyana matuƙar damuwarsa game da waɗannan hare-hare da ƙasar turkiyya ta ƙaddamar akan kurdawa a cikin siriya inda ya ce wannan farmaki ne da zai iya kawo cikas ga ƙoƙarin da ƙasashen duniya ke yi domin murƙushe ƙungiyar isis count on to act with Ina fatan Turkiyya za ta sanya wa zuciya ruwa a wannan harin. Bai kamata farmakin ya kawo cikas ga gagarumin aikin da muka yi a baya don yaƙi da babban maƙiyin wato da IS ba. is na ci gaba da kasancewa barazana ga yankin gabas ta tsakiya da arewacin afirka da kuma sauran kasashen duniya a ɗaya ɓangaren kuma sakataren tsaron amurka mark esper ya gargaɗe turkiya da ta kawo ƙarshen wannan kutse da ta kai a arewa maso kudancin syria yana gargaɗin cewa wannan lamarin zai iya haifar da mummunan sakamako ga ƙasar ta turkiya mark esper ya yi wannan gargaɗi ne a zantawarsa ta wayar tarfon da takwaran aikinsa na turkiya hulusi akara a gaida usman ibrahim tinau sai kasar afghanistan inda a yanzu haka aka cika shekaru ɗai-ɗai-ɗai sha takwas da amurka ta kaddamar da farmaki kan 'yan ƙungiyar taliban da ke mulkin kasar a wancan lokaci koya manazarta ke kallon yakin tambayar kenan da muka yi wa dr yunusa muhammad sani malami a jami'ar Umar Musa yar Adua da ke Katsina. Wani abu ne wanda yake akwai mabambantan ra'ayoyi, amma mafi yawa masana sun tafi akan cewa wannan hari an tsara shi ne a daidai wannan lokaci sakamakon wani teori ko kuma wata mahanga da ita kasar amurka take da ita domin kai ma kasashe daban-daban da kuma tunanin yakar wani tunani da suke tunanin cewa zai iya mamaye kasashen duniya wanda zai iya cin masu saboda haka wanda shine tsatsauran ra'ayin addini wanda wasu da yawa daga cikin masana suna ganin cewa kuma ita da kanta ne ma ta kirkire waɗannan abubuwa domin ta samu damar mamayar wasu ƙasashe wanda suke da arzikin man fetur wanda ko muna iya ganin daga ƙasar afghanistan abin ya gangaro har zuwa iraki wanda iraki ta koma ɗari bisa ɗari a hannunta wanda ta kwashe arzikin man fetur ɗinsu kamar yadda muke gani a yau a duniya To ita Amurkan ta ci gaba da bayyana cewa lalle Afghanistan ta kasance wani sansani na 'yan ta'adda a duniya kuma dole a ɗauki matakin wargaza wannan sansani. Anya an yi nasara kuwa? babu wata nasara da aka cimmawa domin a ainihin gaskiya su na matasa masu tsauran ra'ayin addini sun zo ne da gaske domin su yi jihadi da kasar tarayyar soviet suna ganin cewa addini suke yi amma a bayan fage masana suna ganin cewa babu shakka su rishin sanin su ne amma suna ma amurka aiki kuma suka zama barazana a ƙasar ita amurka wasu na da ra'ayin cewa daga wannan farmakin na amurka akan 'yan taliban da kuma aminan tafiyar su wato 'yan alka'ida ayyukan ta'addanci sun bazu zuwa sassan duniya da gangan aka yi ko kuma gazawar kasashen duniya ta kawo hakan ciki har da amurka to gaskiya bayan kai wannan hari da ya gabata a shekaru goma sha takwas da suka gabata a kasar afghanistan ya janyo yaduwar 'yan ta'adda a sassa daban-daban na duniya to duk da yake kamar yadda na faɗa a farko manazarta suna ganin cewa ita ƙasa amurka da kanta ne dama ta kitsa makamancin irin wannan saboda haka kenan ka iya cewa yana tabbatar da abin da mutane suke zargi domin bayan wannan inda baka tsammanin yaɗo wannan ta'addanci za ka ga cewa cewa ya kai. To a wancan lokaci shekaru sha takwas wasu ƙasashe suna ji a yau amma yau an waye gari ka ɗauka daga Najeriya, Chadi, Nijar, Mali, Burkina Faso da makamantansu duk sun fada a cikin tarko na 'yan ta'adda me ya kawo haka a wancan lokaci ka san ita kungiyar taliban da alka'ida ta kunshi al'ummomi daban-daban wanda sakamakon hare-haren da aka yi a wancan kasashen sai ya zama cewa wannan mayakan wasu sun samu dama sun koma su, ka samu alaƙoƙi da matasa na irin kasashen afirka musamman waɗanda suke da tsananin kishin addini amma ba su da cikakken ilimin koyarwa ta addinin musulunci wanda ya zama cewa ya jawo ta'addanci a kasashen musamman irin najeriya da nijar da makamancinsu ci wanda sakamakon haka aka samu waɗannan matsaloli a waɗannan ƙasashe. Ta bakin Dr. Yunusa Muhammad Sani yanzu sai bikin ƙaddamar da asusu na kuɗi dalan Amurka biliyan sha hudu da ƙungiyar asusun Global Fund suka ƙaddamar a Paris na ƙasar Faransa kenan don yaƙar cutukan ƙanjamau da tarin fuka da zazzabin cizon sauro nan da wani lokaci kaɗan a faɗin duniya. Mubi Abdulkarim Ibrahim Shikal da wannan rahoto. Tun da farko shugaban Faransa Emmanuel Macron wanda ya jagoranci wannan haduwa ta birnin Lyon ya ce taron ba zai watse ba sai an tara waɗannan kuɗaɗe. Ba zan bari wani ya fice daga wannan zaure ko barin birnin Lyon ba tare da mun tara waɗannan kuɗaɗe dala miliyan dubu goma sha hudu ba. Ana iya cewa dai alkawarin na shugaba Emmanuel Macron ya tabbata. domin kuwa shi da kansa ne ya sake fitowa domin sanar da cewa an yi nasarar tara waɗannan kuɗaɗe da ake bukata. Kimanin shekaru uku da suka gabata, a wani yanayi da duniya ke ciki a lokacin an yi nasarar tara dala biliyon sha biyu da miliyon ɗari biyu. Amma a yau, duk da cewa duniya na fama da matsaloli, muna daf da yin nasarar tara abin da zai zarta dala biliyan sha hudu. kashi 72 cikin 100 na kudaden da aka taran za a yi amfani da su ne domin yaƙi da cututtuka a nahiyar afirka yankin da ke da ɗimbin masu fama da cutar hiv babban tari da kuma zazzabin cizon sauro a gaida wannan rahoto da abdulkarim ibrahim shikale haɗa mana daga bisani mun nemi ji daga wani ƙwararren likita da ke gombe dr yarma ahmed adamu ko ya yake kallon wannan asusu so, ah, ita global fund gaskiya sun taimako sosai a ƙasashe da yawa. Na farko akan tuberculosis din nan tarin fuka, sannan idan ka zo ka kai maganan HIV eh, and AIDS, don ma an sun saka bambun sun taimako sosai. To amma matsalar da ake da shi shine har yanzu ai ba za ka ce ga statistics din mutane an tantance nawa ne suke dauke da wayoyin cutar HIV din nan. Sannan shi tarin fuka har yanzu akwai waɗansu abubuwa suke kawo kaga akwai maganin yunwa akwai kuma cututtuka kamar su ciwon shuga ne eh, duk da kuma ciwon hanta duk sukan kawo ya zamana an sami raguwar garkuwar jikin mutum idan ya samu raguwar nan kuma zai samu tarin fuka na biyunsa shine mai ciwon kanjamau yana iya ya samu yana da kanjamau ɗin kuma yana da tarin fuka sai eh. ka ga tarin fukan shi ne ya kashe shi ba ma ciwon kanjamau din ba hmm. ba a kafin a gane saboda ko da an zo ana gwaje-gwaje a asibiti za ka ga sai an je an ɗauki hoto a jini ba zai nuna ba kakinsa ba zai nuna ba amma yana ɗauke da shi wanda muke kiran su wai opportunistic infection secondary wato cutar da ta shigo bayan ainihin na farko din na farkon ma da dama ta karya masa garkon jiki. To wai ina matsalar take kenan? Matsalan mutane ba su fahimci abubuwa ba ko koyaushe sai ka ji mutum ya ce maka ya zo asibiti an sa masa ciwo wanda ciwon ya zo shi an diagnosis nasa sai ce an sa masa ciwo sai ga mutane suna gudu da kuma zuwa dan tarin yanda ba za ka sani wasu tarin da ake cewa in kai sati ɗaya biyu ka sha wa'insu magunguna wanda ba su dace ba ka samu sauki ba ka je a gwada don saboda tarin fuka mai yiwa tarin fuka ne yake ɗauke da shi sannan magungunan da ake bayarwa kyauta ne gwajin ma kyauta ne amma ba a yi sannan akwai matsalar mu kuma ma'aikatan asibiti dama abin da zan tambaye ka kenan domin akan ce ku likitoci ma na da naku laifukan namu din ne akwai kwayoyin maganin da bai kamata don mutum yana tari ba san ainihin menene ya kawo shi ba ka ɗauki maganin ka rubuta su ka ba shi saboda zai nuna ma zai ɗan samu sauki na ɗan lokaci guda amma ciwon yana ci gaba da yi to saboda haka ba a yin mu ma la'akarin sannan akwai wanda suke mu ma likitoci ne za ka ga mutum yana zaune nas ne ko eh, jetu ne ka ga shi ma yana rubuta magani ko kuma ma wanda yake sai da magani a cikin kemis to duk waɗannan abubuwa su ne suka mu a ƙasashen mu shine babban matsala ba wai cewa global fund ba su taimaka suna taimako fiye da yadda muke zamani amma matsalar mu na biyu eh. idan suka zo su suka ce yau sun janye ta bakin dokta yarma ahmed adamu ƙwararren likita da ke gombe a tarayyar najeriya zan ba dan masali zan ba dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na can ga masu ciwo waɗansu na ta kugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kaririye ne jini ka ta jikinsu jini ca jikinsu sun ta sun yi nisa likita ne za a ga talabe yanzu sai batun lambar yabo na zaman lafiya na duniya wato na nobel kenan inda a karan farko firaministan habasha abi ahmed ya zama shugaban afirka na farko da aka baiwa wannan lamba yana bisa madafun iko Daga cikin mutane sama da ɗari uku aka zaɓo shi don karrama shi da lamban zinare da tsaban kuɗi dalan Amurka dubu ɗari tara da sha biyu ga kuma takardar shaida. Mun nemi ji daga bakin Dr. Muhammad Bashir Talbari, mazaunin Leeds da ke Birtaniya, mai sharhi game da siyasar duniya koya yake kallon cancantar Prime Minister Abi Ahmed na Habasha. Ai, ya dace kuma abin alfahari ne a ce mutum daga afirka ya samu wannan babban lambar girma na cewa shine wanda ya yi fice wajen kawo zaman lafiya a duniya a cikin wannan lokaci da muke ciki kuma ya fito daga nan nahiyar afirka wani babban abin alfahari ne an ce ya taka rawar gani ba ma a cikin kasar ba har da yankunan kasashe makwabta abi ahmed ya yi rawan gani wajen dawo da zaman lafiya a yankin da ya fito kasan a lokaci da dama a kasarsa ta ethiopia da kuma eritrea suna yaki da juna musamman a kan wasu wajeje da kowanne yake ganin kamar nasa ne akwai da suna cikin suna ɗaya ne su raba eritrea ta zo ta ta zama ƙasa wanda kuma babban birnin ta ya zama asmara amma akwai wasu yankuna da suke fama ko kuma suke fada kai musamman ma wani gari da yake ake kiransa badme to a kan wannan har an je majalisar ɗinkin duniya to a kan wannan kuma majalisar ɗinkin duniya ta baiwa kasar wato eritrea wasu bangare wanda ta ce nata ne amma kuma ita ethiopia ba ta yarda da shi ba So a wannan ne kuma aka zo aka yi ta fadace-fadace har wajen mutane su kamar sojoji da hula wajen dubu tamanin su rasa rai. Ta bakin Dr. Muhammad Bashir Talbari ɗan Najeriya mazaunin Leeds da ke Birtaniya. Sai kuma mu tafi ƙasar Saudiya inda su a can hukumomin ƙasar suka yanke hukuncin shigar da mata aikin soji don kare ƙasar. Ga Nur Ado Suleiman da rahoton da ya haɗa mana. Matakin baiwa mata damar shiga rundunar sojin Saudiyan na daga cikin manufofin yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman na faɗaɗawa da kuma ƙarfafa haƙoƙin mata a ƙasar da suka haɗa da ba su damar tuka motoci da kansu da kuma tafiye-tafiye zuwa ƙasashen ƙetare ba tare da rakiyar mazajensu ko muharrami ba. To sai dai duk da wannan yunƙuri ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da zargin gwamnatin Saudiyan da cin zarafin masu rajin kare haƙoƙin mata a ƙasar. Saudiya da ta zarta kowace ƙasa wajen fitar da adadin gangar ɗanyen mai mafi yawa na ci gaba da ƙoƙarin ɗaga ƙimarta idanun duniya ta fannonin kare hakkin ɗan adam daidaito da kuma jin ra'ayin masu yawon bude idanu don bunƙasa tattalin arzikinta da kuma sauya dogaransa da kan fannin man fetur zuwa wasu sassan. Yanzu sai Najeriya, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kudaden da gwamnatinsa za ta kashe a baɗi, wanda ya zarce naira tiriliyan goma, irin su na farko a tarihin ƙasar, inda aka ware wa ma'aikatar ayyuka kasafi mafi tsoka na naira biliyan 262, sai majalisa mai naira biliyan 125, sai kuma ɓangaren shari'a mai naira biliyan 110. yayin da ma'aikatar tsaro ke da naira biliyan ɗari. an dai gudanar da kasafin kuɗin ne a kan farashin man fetur dala hamsin da bakwai. Da kuma fatar sayar da gangan sama da miliyan biyu kowace rana mun tambayi masanin harkokin tattalin arziki da ke najeriya wato dr kasimu kurfi ko ya gamsu da wannan kasafin kuɗi to na farko dai ba ka cewa ka gamsu saboda idan ka diba ina gwamnatin nan za a samu kudin nan sayauta wannan duk abu ne wanda ake cewa ana kaddara za a samu kuma duk hanyar da za a dan samu rara an daɗe ta an sa farashin mai hamsin da bakwai yanzu inda hamsin da biyar ne Ka ga in ya kai hamsin da bakwai an samu ranar dala biyu ko da ba a hidda ganga miliyan biyu ba aka hidda miliyan ɗaya da dubu ɗari tara kaga waccan dubu ɗari da ba samu wannan ranar za ta daɗe ta can ka daɗe shi nan ka daɗe shi so gaskiya zai man gwamnati wahalar aiwatar da shi sai mu fatar Allah ba ta ikon aiwatarwa. Kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa an yi wannan kasafi ne akan dala hamsin da bakwai na man fetur wanda za a dinga fitar da ganga sama da miliyan biyu kowace rana. Lura da rahoton irin ƙazamin satar man da ake kamar yadda gwamnati ta sanar. Kana ganin wannan abu ne mai yiwuwa? gaskiya zai ɗorewa. Wato an yi son eh, in ka kula ita gwamnatin tarayya da farko abin da ta za a kan dala hamsin da biyar. 'Yan majalisu ne saboda kan wani abu nasu na bukatar kansu suka ga dole sai sun ƙara kuɗi ko suka ga inda suka ga ya kamata su kara kuɗi shine kuɗin mai. Amma gaskiya al'amari babu yadda za kai a yanzu din da yake ita ma tun buɗo man take. Na uku ƙasashen da suka ci gaba yanzu duk kokari suke su yi motoci da abubuwa waɗanda ba su buƙatar mai kenan bukatan mai na raguwa sannan ana tun shi yana ƙaruwa idan abu ya ƙaru kuma buƙatar shi ta ragu farashi zai ƙasa kaga abin da ya kamata mu kyautata mu sa eh, dala hamsin domin wannan hamsin da bakwai an takaita shi ne wanda kuma idan wani abu ya tangardi eh, farashin mai to gaskiya ba za mu kai labari ba. A gaida Dr. Kasimu Kurfi Muna na a Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ke ci gaba da farautar masu garkuwa da mutane da suka sace wasu 'yan mata shida da malamansu biyu daga wata makarantar gaba da firamare da ke kusa da Kaduna. ga abin da kakakin rundunar DSP Yakubu Sabo ke cewa. E eh, karin hasken da zan yi akan abin da ya shafi daukan wa'innan 'yan makaranta wadda muka fito da bayanai a baya shine har yanzu rundunar 'yan sanda ta jihar kaduna tana nan tana ƙoƙarin ganin cewa an samo wa'annan yara an cuto su kuma an kama wa'anda suka yi wannan aika-aika ta bakin dsp yakubu sabo sai ƙasar jamhuriyar Nijar inda ƙungiyoyin da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ayyukan agaji a faɗin ƙasar suke shirye don haɗa ayyukan suri guda don inganta ayyukan da kuma gaggauta kai ɗauki inda ake buƙatar su. Game da haka, jagorin ƙungiyoyin a Nijar suka yi wani zagayen gani da ido don faɗakarwa kan manufofin nasu. Ga rahoton da wakilinmu da ke da magaran zindar Ibrahim Malam Cillo ya aiko mana. Ɗaukan matakin haɗe ayyukan ƙungiyoyin ya biyo bayan yadda aka lura da ƙungiyoyin da dama na aiki iri ɗaya, wanda kuma idan da an haɗa gwiwa za a iya yin shi a cikin sauƙi. Kamar da yadda darakta na hukumar kiwon lahiya ta jihar da magaran Dr. Abu Yahaya yake cewa. A can da kowane mai hannu shi kaɗai ke aikin shi. To sai yanzu suka yi tsari wanda suke son ya kamata su gama eh, ƙarhinsu a yin aiki tare gaba ɗaya. saboda a wannan lokaci al'umma sun yi zama muhimmanci yaya ne za su kamawa inda akwai kurakurai na a ce da shekaran nan uku an ciwo kan waɗannan matsaloli. Dr. Isu Abubakar na kungiyar OMS wato kungiyar duniya ta kiwon lafiya ya nuna gamsuwar shi akan abubuwan da suka gani. Lalle mun gamsu tunda mutane da kansu sun kwatanta mana. Ibrahim Malam Cilo daga magaram RFI Hausa. Masu mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kuwa musamman injiniyan namu Ibrahim Tukur Kefi ni Garba Aliyu na Zaria ke muku fatan alheri.